Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Babu Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara daga jihar Yobe. To. mun samu wasiƙa daga wajen alhaji mele ya safari wanda ya ce wai akwai tsohon jini wai sai ka ga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su jajawur sannan ga ƙaiƙayi me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta to likita da farko akwai tsohon jini a'a ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikonsa yake abubuwan halittar kwayan jini yadda suke cikin ɗan adam eh. suna Allah na ƙara da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kama ana juya su ne a cikin jikin ɗan adam amma kowane lokaci bargonmu da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci. To, eh, eh, a takaice dai ba tsohon jini. Eh ba wani tsohon jini. To, eh ci gaba. To, abin da yake nufi za a ga kamar mutum ko a fatar shi za a ga wani wuri kamar jini ya tsaya ba ga kamar jini ta fatar to wani lokaci in dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbura yakan kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan to wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin to in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi eh amma in dai daskaren jinin nan domin wani wani abu ko kurji ko wani abu da ya bugi mutum a fata jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wani likita a duba shi. To likita ka san akwai al'adar nan da ake na yi wa mutane kaho. ƙaho. Eh. To idan aka yi ƙahon nan aka jawo jinin nan da ƙarfi da yaji sai ka ga jinin ya fito baki kiran. To abin da ke kawo kin san kowane lokaci in jini ya fito sha iska zai canza. To, dalili ke ne. akwai wani abu da ake kira iron, <laughs> iron kamar musamman da ta wasu kamar karfe-karfe, to wani abu kamar karfe-karfe cikin jini. To, kowane lokaci wannan abin ya sha iska yakan canza sai ya zama kamar ya haɗu a jinin jikin sai ya canza kala. ya zama kamar baki-baki ko kuma jini ba zai jajawar ba za ga ya so baki-baki to wannan iska ne in ya bugi jinin yake canza shi haka. To ka san galibi idan aka fiddo mutum ya ga jinin nan baki kirin sai a ce an fiddo mutum mugun abu daga jikin shi. a to hajiya ba ba wani mugu abu ake cewa yanda jinin da yake fito an dai haɗu da iska yakan canza ko irin wani wuri in jini ya fito ya haɗu da iska yakan canza to likita ka yi ma shi alhaji mele bayanin cewa idan mutum ya bigi wuri a jini ta daskare a wurin a shi ne za a ga wurin ya baki to me ke sawa kuma ya ce wai sai fatar mutum ta yi jajawur kuma ya rika mai kaikayi to wani lokaci in dai kuma kin san a wasu abubuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu wani abu suka tafi fatar jikin mutum wani lokaci yakan sa wurin ya ja jazur ko ya kumbure kuma ya ta kaikayi to wannan abin da ke haɗe da ka taɓi wani wuni ko wani abu ya taɓe ka wanda jikinka bai sage da jikinka ba to duk wanda ke kawo kaikayi din to saboda haka ba alamu ba ce ta wata cuta yawanci wannan in dai wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya taɓi jikinka ne amma in dai wannan yana faruwa kowane lokaci to wani dole a je a yi bincike hajiya kamar da yadda ya rubuto mana din ya je gun eh. likitan nashi sai ya mai bayani eh duk wannan binciken bai kamata rinka faruwa kowane lokaci ba to Allah ya sawaƙe amin amin to likita sai shi kuma Hudu Muhammad Bello ne bakin mai a can bakin kogin Donga. To. A garin Donga, ina ganin ko jihar Taraba ce ban dai tabbatar ba. <laughs> <laughs> To ya ce wai me ke kawo ulcer ne? To abin da ke kawo ulcer amincin bayyanawa. Yawwa. A gyambo ne a cikin cikin ɗan adam ko a cikin ciki ko kuma a hanji. To wannan kin san yawanci a halitta akwai abin da ke kare cikin dan adam da hanji ko waɗansu abubuwa masu kamar majina da waɗanda ake kira mucus da waɗansu abubuwa da suka taru suka yi to domin wani dalili waɗansu mutane eh. akwai abu da ake kira wani ruwa da ke fita a cikin cikin dan adam yana taimaka ya narkar da abinci to wani lokaci in dai kuma wannan ya haɗu da waɗansu kwayan akwai waɗansu kwayan cututtuka kuma da suke cikin cikin wani lokaci wannan to in suka haɗu da wannan da shi wannan kariyar ba ta da ƙarfi sosai to sai ya sa wannan abin da ke kare cikin sai ya narke sai shi wannan ruwan wanda ake kira acid da turanci eh, eh to shi wannan yakan cinye fatin da kuma in ya cinye abin sai ya gyambo to in ya haɗu da ƙwayan cuta din na wannan abu da ake kira eh, helicobacter to wannan suka haɗu to suke kawo gyambon ciki to akwai magani ko eh akwai magani shi yasa aikin sa mun bayyana ko kan mun bayyana sau da yawa eh ka sha bayyana eh to wannan inda ya faru akwai abubuwa uku da ya kamata a yi akwai maganin da za a baka ya rage ƙarfin shi wannan ruwan da muke ce ma acid din eh. akwai maganin da zai sha ya rage ya kashe wannan ƙwayan cutar akwai wani magani wanda shi ma zai haɗu ya haɗa ya ƙara rage kamar yawanci akan baka abin da ke kashe ƙwayan cutar kamar iri biyu ne to wato na eh. kashe ƙwayan cuta eh, iri biyu eh iri biyu da shi kuma mai rage ƙarfin shi wannan ruwan da muke kira acid guda ɗaya eh to waɗannan dole a haɗa akwai wasu kuma da suke haɗa magunguna kamar hudu ko biyar amma yawanci uku ake bayarwa to amma wannan za a ba mutum da yana da wannan zai sha kamar na mako biyu zuwa wata ɗaya ko da mutum ya ji sauki ne dole sha maganin na mako zuwa wata ɗaya aka yi sa'a yana warkar da mutum hajji. in aka wato in dai mutum ya bi ka'idan bai goce ba. eh bai goce ba ko da ka ji sauki ka ci gaba da sha domin a kin zo lokaci a gida da mutum ya dan samu cinye ko ya je sa irin su jalasil ne ko da sauransu to in kana shan irin wannan magungunan na haka kawai to wannan kawai zai dan rage ciwon ne kawai na wani karaman lokaci karaman lokaci sai ya sake dawowa To, likita idan aka haɗa ma mutane waɗannan magungunan da ka faɗa ɗin mutum ya sha na sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya ɗin nan. Eh. Idan ya gama shi kenan ya rabu da ciwon gyamban ciki kenan ko kuwa? Eh, inda ke wannan hajiya kuma ikon Allah ne eh, a Kuma ka kiyaye ba? kai wannan. In mm. insha Allah in dai ana aka yi zai warkar da kai. Kuma sannan mutum ya rika kiyayewa. Eh sannan ka kiyaye. Kuma akwai wasu abubuwan da zaka ci ko abubuwan da zaka sha. Zaka suna sa cikin kai na ci in ka ga irin wannan kabar shan su ko kabar cin su. To Allah ya eh. sauke. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya. To. Ka sha bayyana ya ce me ke kawo ciwon baya ne. To ciwon baya akwai abubuwa da yawa ke kawo ciwon baya. <laughs> Yawanci in muna manyanta ko kuma lokaci yadda muke ɗaukan kaman kaya kuma yadda muke motsa jiki ko kuma yadda muke zama ko kwanciya. Duk na kawo ciwon baya. To waɗannan da kai lissafa ɗin misali to idan mutum ya lura ya gyara zai rabu da ciwon bayan ne ko kuwa? in ka lura ka gyara to yake zai rage tsarin in dai kana ciwon baya akwai abubuwan akwai wadansu abubuwan motsa jiki yadda za ka ka ƙara ƙarfin jijiyoyin da ke baya ɗin in kana wannan to yawanci za in aka yi sa kana iya warkar da kanka ko kuma ma ciwon zai zo tsananin sa zai ragu kwarai da gaske amma sai mutum ya je likita ya mai bayani irin motsa jikin da zai yi eh, za ka je a nuna maka yadda yake domin yawanci irin ana in wani ya tsanani akan aikin aikin tiyata na baya din amma yawanci wannan tiyata ɗin wani lokaci a yi sa wani lokaci ba a sa. Hmm. <laughs> To eh to shi yasa da in ka je wani likita irin motsa jikin nan in ka yi shi sosai sha Allah an ka ci kai kai kana yi akai akai akai to za ka ka samu sauki. To akwai ciwon bayan da ke tsananin da ba a iya warkarwa sai dai kawai mutum ya ta shan magani. Akwai ciwon bayan da yake tsanani in dai kamar ko kin san akwai wasu wanda yake tsanani yanda su kasusuwan ne da bargon bayan sukan gauce ko su karye to mm. wannan ya sai kuma ikon Allah to Allah ya sauwaƙe amin amin to yanda mutum yake kwanciya yana da alaka da ciwon baya eh to kin san akwai lokaci muna da katifofi wanda suna da laushi da sai ga in ka kwanta sai ga bayan naka kamar ya gauce kamar kana kwance ka san kuma mutane da yawa sun dauka kan cewa kwanciya kan katifa mai laushi gata ba gata ba laushi da ba gata bane hajiya kana wahalar da kanka kana wahalar da kai hajiya saboda daga an fi so ka samu katifa mai dan karfi karfi haka wanda zaka kwanta bayan kai tsaya sosai sireti sosai. Akwai ma, a akwai katifa ma na musamman na masu ciwon baya da ake Eh akwai, ko kuma ma dai ma wanda dai mutum ba da hali. eh. To ka samu ka samu tabarma ka kwanta a ƙasa. To, to in mutum eh. ya samu kaman katako. ya sa a ƙarƙashin katifa da ka sa katako katifan ta ƙarfi da ka sa katako ah, a an ta laushi dai sai ka sa katako a ƙarƙashi ta laushi na ce taushi ta eh. laushi katako na taimaka amma kawai ma ajiye an dai mutum sa dan tabar masa ya kwanta da matashin kansa kenan. To Allah ya sauwaƙe. <laughs> Amin amin. <laughs> To malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Ya ce wa me ke kawo ciwon zuciya ne? To ciwon zuciya akwai abubuwa da ya rike kawo ciwon zuciya hajiya. To. Ah, wani lokaci da yawanci akwai waɗansu mutane da suke gadansa To ana gadon ciwon zuciya? Eh kamar heart disease da turanci da muke kira da turanci kenan. To akwai waɗansu to kuma waɗansu in kana ciwon hawan jini ko wani lokaci kana ciwon sukari da sauransu duk yana kawo ciwon zuciya hajiya. To akwai abin da ake yi in mutum ya je asibiti? Eh akwai magungunan da ake bayarwa kuma yawanci dai kana da ciwon hawan jini to ya kamata ka rinka shan magani yadda ya kamata. Domin ciwon hawan jini ya kwarɗe tsanani yana kawo ciwon zuciya hajiya. To. Eh, in ya tsanani da yawa kuma in ciwon shigari ya tsanani ba ka lura da kanka shi ma yana kawo wannan. Ciwon zuciya. Eh, eh ko kuma wani lokaci akwai wani lokaci waɗansu kan irin masu cin abubuwan masu maiko da yawa in maiko yawa a cikinka shi ma yana iya toshe jijiyoyin zuciya ya kawo waɗansu illa. a cututtukan nan da ka bayyana kan cewa suna kawo ciwon zuciya na, idan mutum ya warkar da su zai in aka warkar mu in kamar ya ci sa'a ya je likita ya bashi magani suka warke zai iya rabuwa da ciwon zuciya to in dai ciwon zuciya ya riga ya faru to sai dai a bashi kuma magani wanda zai warke zai taimake da ciwon zuciya da in dai ya faru to sai a yi maganin sa to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada? Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ke ya kace duniya ana ta wani kame, a ana rawa kuri.